يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da jaddada godiyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama da iko cikin rahamarsa da jin kansa na kewayowa cikin wannan wata mai albarka watan ramadan muna roƙon Allah ya albarkace mu da ayyukan da za mu aikata baki ɗaya Allah ya sa muna daga cikin waɗanda za su shiga ƙarƙashin rahamar Allah a cikin wannan wata na ramadana Allah ya samu wanye lafiya ayyukan da za mu aikata Allah ya karɓa mana Allah ya sa albarka a cikinsu Allah ya sa su zama sanadiyar shigan mu gidan aljanna Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya sa mu gama lafiya ci gaba da karatun mu na tafsirin alkur'ani a cikin suratul shu'ara wadda a karatunmu na baya mun kwana ƙarshen aya ta sittin da takwas. isar annabi musa alaihi salatu wassalam da irin yadda ya yi tsayuwan daka wajen kiran mutane zuwa ga Allah da yadda ya gamu da kalubale daga abokan gaban addini da yadda kokuwar ta kasance da kuma yadda nasara ta kasance sunnar Allah ne ‘yan uwa tabbatacciya wadda ba ta canzawa Allah ya alkawarta ma kansa da kansa duk inda gaskiya take Allah zai taimake ta sannan Allah ya sunanta ma kansa da kansa duk lokacin da ya zo taimakon gaskiya duk wadda aka same shi tare da gaskiya za a taimake shi Allah ya sunanta ma kansa da kansa cewa zai ɗaiɗaita ƙarya da duk wadda yake tare da karya. wannan al'amari ne wadda babu canji a tattare da shi zaman mutum lafiya shine alaƙa da gaskiya a kowane hali ya samu kansa yana daga cikin sunayen Allah alhaƙu alhaƙu kishiya ce ta albabin to kusan suratu shu'ara ababen da ta karanta su mafi yawa shine yadda ƙarya take fuskantar gaskiya da kuma nasarar da gaskiya take samu akan ƙarya duka waɗannan kisoshi Allah yana ba mu sune a matsayin ayoyi ma'ana a matsayin ababen ɗaukan wa'azi domin su amfane mu Allah ya sa kuma su zama amfani gare mu za mu tashi a farkon aya ta 69 Allah ya mana jagoranci to sai Allah ya ce a'udhu billahi minash إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون Allah maɗaukacin sarki yace da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam watlu alaihim ba'a Ibrahim Allah ce ka karanta ma al'ummarka labarin annabi Ibrahim jama'a muna fahimta Allah yace watlu alaihim ba'a Ibrahim Allah yace karanta ma al'ummarka labarin annabi Ibrahim annabi Ibrahim shine ake ce mishi imamul hunafa limamin yan tauhidi duk alkur'ani in dai ka ji maganan annabi ibrahim to magana ne akan tauhidi magana ne akan sanin allah ba ma allah hakkokinsa da ya cancanta kore shirka duk inda ka ji maganan annabi ibrahim a cikin alkur'ani to magana da a yi akan tauhidi Allah ya ce da manzan Allah sallallahu alaihi Wasallam sallam watlu alaihim ba'a Ibrahim karanta ma al'ummarka labarin annabi Ibrahim iskala li abihi wa qaumihi ma ta'budun yayin da yace da babansa da mutanensa al'ummarsa baki daya ma ta'budun wai ku me kuke bautawa ne kalu suka ce na abudu asnaman muna bauta wa gumaka ne as-sanamu shine gunkin da aka sassaƙe shi ya ba da hoto na mutum ko na wani dabba kalu suka ce na abudu asnaman muna bauta wa gumaka ne fa nazallu laha akifin sannan za mu dawwama alazintan waɗannan gumaka babu sassauci ma'ana ita ce ibadar da za mu ci gaba da yi har iya ƙarshen rayuwarmu ƙala sai annabi ibrahim ya ce hal yasma'unakum istad'un shin suna jin ku lokacin da kuke kiransu idan kuna roƙonsu idan kuna kiransu akan wata bukata shin suna ji aw yanfa'unakum aw yadurrun ko kuma suna amfanar da ku ko suna cutar da ku duk abin da kuke amfana a rayuwa ko me abin akwai wani abu da za ku iya yanke ku tabbatar da cewa wannan amfanin waɗannan gumaka ne suka samar muku da shi aw yadurrun ko kuma akwai wata cutarwa da ita ma za ku iya tabbatar da ita cewa wannan cutarwan gumakan nan ne suka cutar da ku kuna jin tambayin da annabi ibrahim yake musu Allah ya ce manzon Allah karanta ma al'ummarka labarin annabi Ibrahim domin labarin annabi Ibrahim duk inda za ka saurare shi to za ka saurari karatu ne akan tauhidi irin waɗannan darussa duk wanda ya rasa su addini da yake yi ba zai yi albarka gare shi ba ka yi sallah ka yi salati ka je ka shiga wuta ka ci riba baka ci riba ba duk wanda bai fahimci matsala ta tauhidi ba to addini da zai yi ba zai albarkatu a gare shi ba ma'ana Allah ba zai sa albarka ma ayyukan da yake yi ba domin shi tauhidin mutum shi ne ginshikin addininsa a kansa addini yake ginuwa ɗaya daga cikin abin da annabi ibrahim Allah ya labarta mana a kansa إذ قال wa ƙaunihi. tambaya ya yi wa babansa da mutanensa ya ce musu mata abudun wai ku bautan me kuke yi ne jama'a bari in ba ku labarin annabi ibrahim annabi ibrahim tun yana tun yana ɗan ƙaraminsa Allah ya mishi ilhama na shirya shine ma'anan walaqad ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin Allah yace walaqad rushdahu min qablu Allah mun ba ma annabi Ibrahim shiriyarsa tun tuntuni ma'ana mun shiryar da annabi Ibrahim tun tuntuni wa kunna bihi alimin Allah saboda muna da ilimi akan annabi Ibrahim jama'a muna fahimta shi annabi ibrahim ya fara tsinkayar shirya ne ba wai zuwa aka yi aka mishi da'awa aka mishi wa'azi ba a'a tsayawa ya yi ya kalli al'ayatul kauniya idan ya kalli sama ya kalli gumaka sai ya ga su yi macin ba idan ya kalli ƙasa ya kalli bishiya ya kalli yadda hadiri yake tasowa sai ya ga bai dace a ce gunki ne ya yi shi ba to sai ya bar wannan layi sai ya koma kuma ya kalli wannan layin ku kuma abin da kuke bauta sai yana auna abin da kuke bautawa da abin da yake faruwa a duniya idan ya yi lissafi sai ya ga ba zai yiwu abin da kuke bautan nan ya iya samar da wannan ba da irin waɗannan tunani annabi Ibrahim ya samu shiriya ta hanyar ilhaman Allah tun kan wahayi ya zo ma annabi Ibrahim in uwa mun fahimta wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fara yi a kogon Hira kafin mala'ika Jibril ya zo sai ya je ya keɓanta kansa a cikin wannan kogon sai ya fito ya tsaya akan dutse sai ya kalli sai ya kalli sama idan ya kalli sama sai ya yi tunani akan sama annabi sai ya ce to wai wannan samar ba mu taɓa jin wanda ya yi da'awar shi ya yi ta ba to wane ne mai ita idan ya kalli bishiya sai ya ga asalin bishiya kowa da ya sani ya tashi ya samu bishiya wai duka bishiyoyin da suke jejin nan waye ya dasa su waye ke shuka su idan ya kalli dutse sai ya ce wannan dutsen ɗauko shi aka yi aka ajiye shi a gun ko yi. idan yi, waye zai iya ba da tarihin lokacin da dutsen yake karami har ya zama babba haka idan kuma ɗauko shi aka yi me zai iya kinkimo dutsen ya kawo shi wannan gun sai ya gane akwai secret behind wa'annan abubuwa yana cikin wannan tadabburin mala'ika jibril ya zo mishi jama'a mun gane shi yasa ka zauna ka yi tunani tafakkaru fi khalqin lahi annabi yace ku dinga tunani akan halittun Allah ayoyin Allah al-ayatul kauniyya Allah yace ku dinga tunani akan su yana daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sallam da galibin mutane suka dakushe ta shine zama domin yin tunani akan ayoyin Allah mun gane an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru Allah yace ku je ku tsayu an taqumu lillahi masna Allah yace ku tsayu liwacin lahi don Allah don neman ganin fiskar Allah don neman yardan Allah Allah yace ina ba ku shawara kowa ya je ya zauna yayi tsan da kansa masna bibbiyu ku haɗu ku biyu a ɗakinka ko a ɗakin abokinka a gidanka ko a gidan abokinka ko ɗai ɗaya kowa ya je gida ya zauna Allah ya ce ya tsaya ya kalli abinda manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya zo da shi Allah ya ce ma bi sahibikum min jinna babu jinni tare da manzon Allah abinda kuke jefa mishi mahaukaci ne abinda kuke jefa mishi mawaki ne abinda kuke jefa mishi wani ne ya koya mishi Allah ya ce innama a'izukum bi wahida Allah ya ce ina roƙonku abinda nake muku wa'azi ga wani abu guda ɗaya don Allah ku tsare me abun guda ɗayan Allah ya ce an ta ƙomo lillahi masna wa furada ku tsayi don Allah don neman ganin fiskar Allah ɗaya ko bibbiyu sun mata tafakkaru. Allah ya ce ku je ku yi tunani jama'a mun fahimta yana da kyau mutum ya tsaya yana ta tadabburi akan waɗannan ababa to a daidai wannan lokaci domin annabi Ibrahim ya fara wa'azi wa babansa tun bayi da wahayi a hannunsa saboda irin wannan calculation da annabi Ibrahim yake idan ya kalli mutum ya yadda mutum yake numfashi dole ya san kawai gunki ba zai iya yin mutum ba domin mutum ya fi gunki wayo ya fi shi tsari Allah ya ce wa iskara ibrahimu li abihi azara وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين الله يتدى من الله صلى الله عليه وسلم ككرن تام الأمركة Allah ya ce ka tuna lokacin da annabi Ibrahim yake cewa babansa Azara iskala li abihi Azara sunan baban annabi Ibrahim Azara Allah ya ce lokacin da yake cewa ga babansa Azara a tattakidu asnaman aliha ya ce baba yanzu gumaka za ka rika a matsayin ababen bauta inni raka wa fiye fi dalalin Ya ce amma dai lallai na fahimci da kai da al'ummarka da kai da mutanenka kuna cikin ɗimuwa mai zurfi ma'ana ba ku gane alƙibla ba a ce gunki wannan da kuke sassaƙa ne makomarku Ya yace inni raka wa maka. fi dalalin mubin yace gaskiya kun samu dimuwa kun samu rashin wayewa ku ji sai Allah yace wa kadhalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ardi Allah yace haka muka yi ta nuna ma Ibrahim ikon Allah da ke cikin samai da ƙasa jama'a mun fahimta Allah ya ce haka muka dinga nuna ma annabi Ibrahim ikon Allah bayyanar kadaitar Allah da ke cikin mai ababen da suke nuna kadaitakar Allah a cikin kasai da abin da ke tsakanin mai da kasai Allah ya ce sai muka yi ta nuna ma annabi Ibrahim li yakuna min muqinin Allah ya ce domin annabi Ibrahim ya zama daga cikin masu yaqini game da sha'anin Allah Allah ya ce فلما جن عليه الليل جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآكلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن قوم فلما رأى فلما رأى الشمس فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء عما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين الله يسي لوكة عند النبي إبراهيم yake fada wa mahaifinsa yake nasiha wa mahaifinsa da mutanensa akan abin da suka rike shi kansa babu wani abu a hannunsa amma dai yana inkarin kasantuwar abin da suka rike shine abin bauta Allah yake falamma janna alaihi lailu ai satarahu lailu lokacin da dare ya rufu akan annabi Ibrahim dare yayi ra'a kaukaban annabi Ibrahim sai ya ga wani tauraro mai haske a sama kada sai yace haza rabbi wannan shine ubangiji na shine mai reno na shine mai kula da ni wa shi kuma dan bautawa falamma afala lokacin da tauraron ya gushe ya ɓace lokacin da dare ya yi gari ya kusa wayewa falamma afala ai falamma gaba lokacin da tauraro ya bace kala sai annabi ibrahim ya yace la uhibbul afilin bani so na riki wani abin da zan dogara da shi wanda kuma yana cikin ababen da suke gushewa abin da zai gushe a wayi gari bayi nan annabi ibrahim ya yace bani so ya gane sirrin ko bai gane ba falamma afala lokacin da tauraron ya bace kala sai yace la uhibbul afilin bazan dogara ga abin da wata ran za a wayi gari babu shi ba yace bazan dogara ga shi ba jama'a mun fahimta shi yasa Allah yake wa tawakkal على الحي الذي لا يموت الله يتي وتوكل alal hayyin ladhi la yamut ka dogara garayayyen nan da baya mutuwa wa kenan duk wanda zai mutu ko zai gushe bai cancanta a dogara gare shi ba duk wanda kaga ya dogara akan wani wanda zai iya mutuwa bai samu madogara ba abin dogaro Allah abin dogaro Allah jama'a kun gane lissafin annabi ibrahim da ya ga kawai tauraro ya gushe akwai lokacin da bayi nan to karka yadda a ce abinda za ka dogara gare shi akwai lokacin da zai gushe kaga duk lokacin da bayi nan da ka sha wuya haka ne ko baka ba Allah ya ce ka dogara ga rayayyen nan da baya mutuwa rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakisu wakila Allah ya ce ubangijin mahudar rana ubangijin mafaɗar rana ba kana ganin rana da safe tana fitowa ta gabar ba ba tana faɗuwa ta yamma ba to wadda ya ƙirƙiri fitanta ta gabar wadda ya ƙirƙiri faɗuwarta ta yamma wa ma bainahuma abinda ke tsakanin gabar da yamma Allah ya ce fatta kisku wakila to shi ka shi abin dogaro yanzu rana sai nuwa nawa ta gani ta gani da yawa a haifi wannan gwamnan ta haska shi ya mutu ta haska shi a haifi wani sabon gwamnan ta haska shi ya mutu ta haska shi yanzu akwai wadda ya isa yi lissafa shugabannin kasa da gwamnonin da rana ta haska su to madawwami ne ya dawwamar da ita akan wannan aiki madawwami ne ya dawwamar da ita akan wannan aiki Allah yace wa ataina Musa alkitaba wa ja'alnahu hudan li bani Isra'ila Allah tattakidu min duni wasila ألا تتخذوا ألا تتخذوا من Allah ya ce wa ataina Musa kitaba hakika mun ba mu annabi Musa littafin at-taura wa ja'alnahu hudan libani Isra'il Allah ya ce sai muka sanya wannan littafin at-taura shine shiriya ga banu Isra'ila kamar wani ne ya tambayi Allah me a cikin littafin at-taura Allah ya ce Allah tattakizu min duni wakila Allah ya ce kar ku yadda ku riƙi wani na abin dogaro kar ka dogara ga wani saboda haka annabi ibrahim lokacin da ya ga tauraro ya ɓace kala sai yace la uhib la afilin ba zan yi mai gida da wadda zai gushe ba falamma ra alkamara bazigar lokacin da dare yayi annabi ibrahim sai ya ga wata fololo a sama kala sai yace hadha rabbi to wannan shine ubangijina falamma asala lokacin da wata ma ya bace kala sai yace la illam yahdini rabbi la akunanna min alqawmi Ya yace Allah Allah Allah wadda kai ni kai kai ni Allah in baka kawo mini ɗauki ba zan bata domin wata ma bai kamata ya zam Allah ba bai kamata ya zam abin bauta na ba bai kamata ya zam abin reno na ba saboda me saboda shi ma yana gushewa Allahu akbar jama'a kuna fahimta bare kai da mai gidanka da ka sani ko ba sa'a daga nan zuwa shekara hamsin zai bar duniya eh, daga nan zuwa shekara hamsin zai mutu ka je ka rubuta gwamnanka daga nan zuwa shekara hamsin zai mutu in ma bai kyautata ba zai bar duniya babanka daga nan zuwa shekara hamsin zai mutu in bai mutu daga nan zuwa shekara hamsin ba ma ya bar aiki haka ne ko baka ba haka ne duk wanda ya ci shekara hamsin ya ƙara shekara hamsin to sai ɗaya ɗaya wadda kuma ya ƙara shekara hamsin to zai ƙara shekara hamsin in babu daɗi Allah ya samu dace kala sai yace la illam yahdini rabbi la akunanna min alqawmi balin idan Allah bai shirye da ni ba zan kasance a cikin mutane batattu falamma ra'a shamsa bazikatan to da gari ya waye annabi ibrahim sai ya ga rana ololo ta fito gata nan babba ta haska duka duniya kada sai yace haza rabbi haza akbar wannan shine mafi girma girmansa ya fi girman wata girmansa ya fi girman tauraro haskensa ya fi hasken wata da tauraro to wannan shine Ubangiji ubangijina ne mai renona shi yake kula da ni falamma afalat lokacin da rana ta fadi yamma yayi annabi ibrahim sai ya ga baya ganin rana kala sai ya ce ya kauni ya ku mutane na inni bari ummin matu shirikun na yi bara'a ma duk abin da kuka rike kuke bauta mishi koma bayan Allah inni wajjahatu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal hanifan wa ma ana minal mushrikin yace na fiskantar da fiskata na sallamar da kaina ma wadda ya kagi halittan sama da ƙasa kowane ne na sallamar da kaina gare shi yace amma dai ba zan yi shirka da Allah ba jama'a kun fahimta to nan annabi Ibrahim yana talalumin shiriyan ne ya kama wannan idan ya auna sai ya bai dace ba sai ya sake idan ya auna wannan sai ya ga bai dace ba sai ya sake idan ya auna wannan sai ya ga bai dace ba sai ya sake saboda haka Allah yace wa laqad ataina ibrahima rushdahu min qablu Allah yace mun ba mu annabi ibrahim shiriyar sa tun tuntuni annabi ibrahim ba batacce bane saboda haka idan an zo ana magana akan tauhidi akan waye san Allah sai a kawo maka misali da annabi ibrahim sai kawo maka misali da annabi ibrahim Allah ya ce watlu alaihim naba ibrahim Allah ya ce karanta ma al'ummarka labarin annabi ibrahim iskara li abihi wa qaumihi lokacin da yake cewa babansa da mutanensa mata abudun wai kukan menene abin bautanku me kuke bautawa kalu suka ce na abudu asnaman muna bautawa gumaka ne fa nazallu akifin sannan zamu lazimce su tutur ba za mu daina wannan bautan ba kala sai annabi ibrahim ya ce hal yasma'unakum id tad'un to yana jin ku suna jin ku idan kun kira su bukatunku da kuke nema a gunsu shin sukan ji lokacin da kuke roƙonsu su biya bukata kaga wannan tambayar ai ta dace mutum idan mai hankali ne ya gane haka ne ko baka ba sai aje a yi ma yaro rataya wai maganin haƙori haka ne ko to ita tunkiya da ƴaƴanta suke cire haƙori, ita wa ya sa mu ƴaƴanta rashin sanin Allah ne kawai haka fa mutum ke fitowa da kunnensa da gashinsa da komi to wai sai a sami rataya a wuyansa wannan kuma wai maganin haƙori ne kun fahimci magana hankali yakan iya auna wani abu in hankalin lafiyayye ne ya baka kuma sakamako mai kyau saboda haka annabi ibrahim sai ya ce hal yasma'unakum istad'un lokacin da kuke roƙon kuke kiransu suna ji auyan fa'unakum aw yadurrun ko suna amfanan ku ko suna cutar da ku ma'ana a cikin abin da kuke amfanuwa da shi a rayuwa kuna da wani abu wadda kuke da tabbas cewa waɗannan gumaka su suka amfanar da ku ko akwai wata cutuwa wadda kuke da tabbas akan wannan cutuwar su suke cutar da ku kalu sai suka ce bal wajadana aba ana kazalika yafalun suka ce duk abin da ka tambayan nan babu sai dai kawai mun samu iyayenmu ne haka su ma suke yi jama'a mun fahimta inna wajadana kenan da hausa gargajiya eh, inna wajadana wai mutum na kwaikwayon abinda iyayensa suke yi Allah ya ce to ko iyayenkan jahilai ne sai ka bi su shiriya tana wajen Allah Allah ke aiko da shiriya ta hannun manzonsa manzonsa ya karantar da al'umma shiriya abin da ya zo ta hannun manzon Allah shine shiriya ba abin da ya zo ta wajen babanka ba abin da ya zo ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine shiriya ba abin da yazo ta wajen babanka ba kalu sai suka ce bal wajadana aba'ana kazalika yaf'alun suka ce mu ma mun samu iyayenmu ne haka suke yi haka muka same su akan bautan gunki mu ma kuma haka za mu dogara haka za mu dawwama tutur akan wannan tsari kara sai ce musu قال أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين قال سيكي مسو أفرأيتم ما كنتم تعبدون yace ku لاباري labari waɗannan ababa da kuka kasance kuna bauta musu me za ku ce game da waɗannan gumaka da kuke bauta musu antum wa aba'ukumul aqdamun da ku da iyayenku na tuntuntuni da kuka ce kun samu suna yi yace to ku gaya mini waɗannan ababa da kuke bauta musu da ku da iyayenku ku sani fa innakum aduwwul li illa rabbal alamin ni dai abokan gaba ne gare ni baki ɗayansu wadda na rike Allah ubangijin talikai kun ji jawabin annabi Ibrahim domin duk wanda ba Allah bane zai mutu haka ne ko kullu man alaiha fan Allah ce duk abin da ka gana kai kawo a bayan ƙasa Allah ya ce zai bar bayan ƙasa zai lalace zai ɗaiɗaici Allah ce abin zai halaka ya ce fa'innahum a duwulli illa rabbal alamin dukkansu baki ɗayansu makiya ne gare ni abokan gaba ne gare ni riƙe su zai zama sanadiyar cutuwata wadda na riƙe kawai Allah Ubangijin Da ma mun fahimta? Allah shine ne abin riko Allah shine abin riko lokacin da aka je aka yi yakin uhudu musulmai ba su taɓa samun ƙalubale mafi haɗari ba kamar yakin uhudu domin bara baradan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar kusan mutum saba'in aka kashe a ranar a ranar sayyidina hamza ma bar duniya lokacin da kafirai suka yi wannan mugun ɓarna wa musulmai a wannan lokaci musulmai sai suka je suka haura kan dutsen uhudu suna zaune sai kafirai suka zo fagen uhudu din fagen dagan inda aka yi yakin a wannan filin sai suna fareti suna ihu suna shan giya suna tuttuɗarwa suna lalal uzza wala uzza lakum wai mu muna da uzza ai ku ba ku da uzza mu muna da lata ai ku ba ku da lata annabi na cikin sahabbansa a zaune sai ya ce ala tujibuhum ba za ku mai da martani ba ba za ku ba da amsa ma wannan maganan da suke faɗa ba faƙala umar sai ce ma za na kulu ya rasulallah me za mu ce manzan Allah annabi ya ce ƙulu ku ce Allahu maulana wala maulanaku ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم Allah ya ce Allah shi ne maulan masu imani Allah ya ce amma kafirai ba su da maula annabi ya ce ku dinga cewa Allahu maulana wala maulanakum Allahu maulana wala maulanakum suna lanal uzza wala uzza lakum musulmai suna Allahu maulana wala maulanakum duk wanda ya saki Allah duk abin da ya rike ya rike damuwa in ka sake Allah duk abin da ka rike ka rike damuwa kun ji abin da Annabi Ibrahim ya gaya musu yace to duk abin da kuka rike kuke bauta din nan da ku da iyayenku na tuntuntuni fa innakum aduwwul ni dukkan su abokan gaba ne gare ni illa rabbal alamin wadda kawai na rike shine Allah ubangijin talikai kai ma da za ka rike da ka huta da za ka rike shi da ka huta jama'a muna ji sai ya ce الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسكين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين yace wannan ubangijin talikai da na rike shi shi kadai allazi khalaqani fa huwa yahdin shine wanda ya halicce ni kuma shine zai shirya da ni ma'ana shi zai nusar da ni zuwa ga tafarki mafi dacewa wallazi huwa yut'imuni wa yasqin wannan Allah da rikin shi yake ciyar da ni shi yake shayar da ni wa idza maridtu fa huwa yashfin kuma in bani da lafiya shi yake ban lafiya to ka je ka yi lissafi akwai wani mai gidanka da shi ma haka yake babu e mai gidanka ma in baka da lafiya idan ya zo gaishe ka sai ya ce Allah ya sauwake shugaban kasa sai ya ce Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya sa a yi taro lafiya a tashi lafiya kowa ya yadda zaman lafiya yana hannun Allah ne to ka riƙe Allah da yake ba da zaman lafiya sai ya zaunar da kai lafiya amma in ka rike wadda bai ba da zaman lafiya to yaya za a yi shi ma da yake neman zaman lafiya ya baka zama lafiya jama'a mun fahimta ya to wadda na rike Allah allazi kalakani fa huwa yahdin shi ya halitta ni shi zai shirye da ni wallazi huwa yut'imuni wa Shi shine yake ciyar da ni shine yake shayar da ni ka san har yanzu yadda duniya ta ci gaba a hanyar technology har yanzu duniya ruwan Allah ake sha har yanzu ruwan Allah ake sha a duniya to wannan da yake ba da ruwan akwai wadda ya cancanta ka bi shi kamar sa don Allah kai lissafi ruwan da kake sha ruwan da kake wanki ruwan da duk kake hidima da shi inda gidan mai zaka je kai layi ga gidajen mai na ba da ruwa a je a sayo zai yiwu rayuwan za ta yiwu ba za ta yiwu ya ce to shi ne ya halicce ni shi zai shiryar da ni wallabi huwa yut'imuni wa yasqin shi yake ciyar da ni shi yake shayar da ni wa idza maridtu fa huwa yashfin kuma in nayi rashin lafiya shi yake warkar da ni wallabi yumituni thumma yuhyin sannan shi ne mai kashe ni kuma shi ne mai rayar da ni kaji da mutuwa da rayuwa duka a hannun Allah to wadda wa'annan ababa ke hannunsa ba shi ya cancanta a bauta mishi ba shi yasa annabi ibrahim Allah ya kira shi inna ibrahima kana ummatan قانتا لله حنيفا قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين الله يتي إن إبراهيم الله يتي للي النبي إبراهيم كان أمة قانتا لله شو غباني mai tsananin da'a ma Allah hanifan mai mai da al'amarinsa zuwa ga Allah mai barin shirka da Allah ya koma zuwa ga tauhidi walam yakun minal mushrikin Allah ce annabi Ibrahim baya daga cikin masu tarayya ma Allah shakiran li an'umihi sannan annabi Ibrahim yana da tsananin godiya ma ni'imomin da Allah ya ni'imtar da shi su ijtabahu Allah ya zabe shi wa hadahu ila siratin mustaqim sannan ya shiryar da shi zuwa ga hanya madaidaiciya wa atainahu fid dunya hasana Allah ce kuma a duniya mun bashi alkhairi wa innahu fil akhirati lamina salihin sannan a lahira yana daga cikin salihai a duniya Allah ce mun mishi tukuici a lahira yana cikin mutanen kirki salihai domin duk bayin Allah ba wanda ya taba tuttudo mutanen kirki a duniya irin annabi Ibrahim eh Allah ce wa atainahu fid dunya hasana mun mai tukuici akan tauhidinsa mun mai tukuici akan biyayyansa ma Allahnsa Allah ce tun a nan duniya annabi Ibrahim ya samu tukuici nagartaccen tukuici a nan duniya wa innahu fil akhirati lamina salihin Allah ce an je lahira kuma nan ma yana daga cikin salihin a duniya ka samu wanda ya taba aihuwan ƴaƴa da jikoki ƴaƴan arziki irin annabi Ibrahim babu وتلك نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا كلا هدينا ونوحا هدينا من النبي نوح ما جيك من ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون إبراهيم وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين تولى شيء معنا وآتيناه في الدنيا حسنة Allah ya ce mun mishi tukuicin arziki a duniya irin waɗannan 'ya'ya ai su ne 'ya'ya amma ka haifi dan kwallo dan iska sure aya eh Allah ya ce wa atainahu fi dunya hasana Allah ya ce mun mishi alkhairi da tukuici na alkhairi a nan duniya yahudawa su ce annabi ibrahim namu ne nasara su ce annabi ibrahim namu ne musulmai su ce annabi ibrahim namu ne kowa na son annabi ibrahim ما كان إبراهيم ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين تو الله سيربى رجبا yace ma kana ibrahimu yahudiyan Allah ce annabi Ibrahim ba Yahudi ne. wala nasraniyan annabi Ibrahim ba ba nasari bane walakin kana hanifan musulma. Allah ya ce musulmi ne mai tauhidi musulmin ma mai tauhidi <laughs> musulmin ma mai tauhidi wa ma kana minal mushrikin annabi Ibrahim baya daga cikin waɗanda suke shirka da Allah duk inda in dai maganar annabi Ibrahim ne ɗauki alkur'ani kai tilawata duka duk inda ka zo kan maganar annabi Ibrahim za ka samu magana ne akan annabi ibrahim ya san allah annabi ibrahim ya ba ma allah hakkokinsa shi ne a ƙur'ani allah ya ce wa izibitala ibrahima rabbuhu bi kalimatin قال إني للناس إماما قال ومن ذريتي قال allah عهد الظالمين الله يتي وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات fa'atammahunna Allah yace ka tina ka ambata ma al'ummarka lokacin da Allah ya jarabci annabi Ibrahim da waɗansu kalmomi umurni da hani yi yayi bari ya bari fa'atammahunna Allah ce duk annabi Ibrahim ya ci 100% na abin da aka umurce shi kala sai Allah ya ce mishi inni ja'iduka linnasi imama to zan sanya ka kazan imam na mutane duka shi yasa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ma a Qur'ani Allah ya ce ka bi tsarin annabi Ibrahim اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين الله يتي ثم أوحينا إليك sai muka yi wahayi zuwa gare ka kai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam millata Ibrahim hanifa Allah ya ce wahayin shine kayi ta bin tafarkin annabi Ibrahim hanifa duk inda ji hanifa tauhidi ne annabi Ibrahim wanda ke karkata zuwa ga tauhidi ya bauɗe ga barin shirka wa ma kana minal mushrikin duk cikin manzanni shi kadai aka yi ta ayini aka ayyana shi aka ce duk wanda zai ba annabi Muhammadu salati ya hada da annabi Ibrahim annabi Ibrahim din tauhidi ke kai kana jin tsarin sa san tsari ne na tsayuwa akan tafarkin Allah tsari ne na tsayuwa akan tafarkin Allah saboda haka yace fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin duk abin da kuka rike a duniya da ku da iyayenku ni abokan gaba ne gare ni wadda na rike Allah ubangijin talikai allazi khalaqani fa huwa yahdin wadda shine ya halitte ni shine zai shiryar da ni wallazi huwa yut'imuni wa yasqin shi yake ciyar da ni shi yake shayar da ni wa idza maridtu fa huwa yashfin in nayi rashin lafiya shi yake ban lafiya wallazi yumituni thumma yuhyin shine yake kashe ni sannan kuma shine zai ta da ni a ranar alkiyama wallabi tsamau an ya gafira li yau yawmiddin kuma shine nake kwaɗayi ya gafarta min kurakurai na a ranar alkiyama ran da za a tsaye da bayi a yi musu hisabi to ina kwaɗayi gare shi ya yafe min laifuffuka na shine kadai ke gafara ko akwai wani Allah kadai ke gafara akwai wani ne wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ba wadda ke gafarta ga zunubai in ba Allah haka Allah ya faɗa Qur'ani walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah dhakaru Allah فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا ولم Allah ce bayin Allah na kwarai wallazina idza fa'alu fahishatan sune wadda in suka yi wata alfasha aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kansu ta hanyar watsi da wani abu da Allah ya dora musu zakarullaha sai su tuna Allah wa man yaghfiru dhunuba illa Allah don sun san ba mai gafarta zunubi in ba Allah ba walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun yan ɗari kusu suna da wadda suke gafarta zunubai bayan Allah haka ne ko eh akwai wanda ma zai iya gafarta maka ma ta kaddama min zambi ko ma ta akara eh idan kai laifi ka je ka same shi ka ce mishi Allah gafarta malam gashi nan abubuwan da suka faru ce to ne ke namu me a cikin wannan abun ne ka tashi ka je mun gafa ka je ka cigaba ma da shekarta kanka kawai eh wallahi tallahi suna da shehunnan da suke gafarta laifuffuka kai yanzu za ka yi dauniya gafarta maka <laughs> ba <laughs> asalin yaudarar kenan wani ya gafarta maka ai in dai zai gafarta maka sai ka ce to malam nuna min aljannan ka eh amma wallahi in bai da aljanna bai sai gafarta maka ba wallahi in ba shi da aljanna bai sai gafarta maka ba wallahi in ba shi da aljanna bai sai gafarta maka ba mai gafarta zunubi idan ba Allah Allah ya samu dace ba mai gafarta zunubi idan ba Allah saboda haka annabi ibrahim ya ce wallabi atma'u an ya gafira li kafi'ati yawmaddin sannan shine nake kwadayi ya gafarta min laifuffuka na a ranar sakamako a ranar da za a tada bayi Allah ya samu dace za mu iya kara koyo lokacin to mu kwana nan sai gobe in Allah ya kai mu Allah ya samu dace Allah ya albarkace mu Allah ya sa albarka cikin abin da mu karanta wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika amin amin amin